dan adam Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon da ya gabata, shugabannin gwamnatocin Burtaniya da Jamus sun ziyarci Najeriya a yunkurinsu na karkata harkokin kasuwanci da zuba jari masana da dama na danganta wannan mataki a matsayin wani yunkuri na rage kaifin tasirin china wanda yanzu haka ta yi wa afirka kamun kazar kuku da kuma shirin ficewar birtaniya daga kungiyar kasashen turai wadda zai hana ta hulɗa da sauran ƙasashen yankin kamar yadda ta saba yau shirin namu zai duba ziyarar waɗannan shugabanni da kuma tasirinsu ga Najeriya. Amma kafin mu ci gaba, bari mu ji ta bakin Firaministan Birtaniya Theresa May a jawabin da ta yi bayan ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Na taho da tarin 'yan kasuwa daga bangarori daban-daban zuwa Najeriya a lokacin da muke shirin faɗaɗa harkokin kasuwancinmu na shekaru masu zuwa. kuma idan muka fice daga kungiyar kasashen turai za a samu wasu ƙarin dama a gare mu domin bunƙasa waɗancan hanyoyi da kuma kasuwanci. Theresa May Prime Minister Birtaniya kenan. Ita ma shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi jawabi ga manema labarai bayan ganawa da shugaban Najeriya kamar haka. Na fahimci cewa matasa na da tarin buri kuma suna buƙatar makoma mai amfani a ƙasashensu. A ƙasashen da na samu damar ziyarta, na lura cewa suna da irin nasu tsarin na yadda suke son al'amura su kasance. Kawai abin da suke buƙata shine dama da kuma shugabanci mai inganci da zai samar da yanayi na cimma hakan ta wajen baiwa ƙananan masana'antu ƙwarin gwiwa don jin hankalin masu zuba jari. Mun tattauna hakan a Najeriya kuma ina ganin mun samu ci gaba. Ta bakin Angela Merkel shugabar gwamnatin Jamus kenan. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ya yi fashin baki kan ziyarar kamar haka. Wannan ziyara na Prime Minister Birtaniya zuwa Najeriya ko kuma Afirka, a ita ziyarar kai kanta tana da fuska biyu. Na farko idan baka manta ba a ƙasan a ingila za ta fita daga cikin wannan kungiyar tarayyar turai din nan to wannan fitan kuma yana da nashi matsala saboda lokacin da suke haɗa kaga kamar cinikayya na faruwa a tsakanin su ba tare da haraji ba da kuma wasu dokoki masu tsanani idan tana bukatan kayayyaki a wannan kasashen ko za ta fitar da su kayan kere-kerenta to kaga ta fita kaga duk kasashen yankin turai duk abin da za ta shigar mai yiwuwa sai ta biya haraji kuma sai ta bi ka'idoji kamar wasu kasashen da ba cikin tarayyan suke ba to akan hikimanta kaga dole ta nemi ta faɗaɗa kasuwanta wanda za ta kai kayayyaki da take sarrafawa ko kuma wanda take eh, sauwa kamar wanda za ta yi amfani da su na kera wasu abubuwan da take kera musamman za ka ga cewa ko kayayyaki na yaƙi ko kuma kayayyaki dai na kere-kere na na'urori. Masanin tattalin arzikin ya ce ba abin mamaki ba ne yadda kasashen turai suka yi wa najeriya da afirka ca ka duba kuma duka nahiyoyi a duniya kusan zaka ga duk sun ci gaba to kasuwan na duniya kusan matsa take a afirka ne kawai kasuwan take da girma kuma afirka za ga cewa najeriya babban ƙasa ne saboda haka girman najeriya zai taimaka mata idan da za ka samu hulɗa na cinikayya kuma an ka duba za ga babu wani nisa sosai daga nan tsakanin najeriya zuwa ingila ta hanyar jirgin sama to kaga wannan ziyara ziyara ne na ƙara faɗaɗa harkar kasuwanci tsakanin ah, ingila da kuma najeriya alhaji ali madugu shine mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu a najeriya kuma ya ce wannan ziyara ta zuba jari ba wani sabon abu ba ne wannan ba wani sabon abu ba ne in ka kalli yadda aka fito ah, a haɗaɗɗiyar turai ta kawo wani tsari na EPA European Africa Partnership and Pacific Agreement wani yarjejeniya ce da za a sawa hannu ta buɗe kasuwa ɗari bisa ɗari wanda a Najeriya Allah ya taimake mu bata sa hannu akan wannan abu ba domin me domin ba a kalli matsawar da Najeriya take ciki ba da kuma yadda masana'antunmu da yadda kasuwanninmu suke ba saboda haka sai ake ganin kawai tunda su ECOWAS gaba ɗaya sun sa hannu dole zai sa hannu. To kin sa hannun Najeriya a wannan yarjejeniya shi ya jawo ɗaiɗaikun nan ƙasashe da kuma waɗansu dalilai na cewa bari kowace ƙasa ta nemi Najeriya ɗaya bayan ɗaya wanda dama kuma wannan shi ne zai fi wa Najeriya mafita akan a ce mu mun shiga cikin ECOWAS an sa hannu da sunan ECOWAS gaba ɗaya. wanda in ka ware Najeriya ragowar ECOWAS ga baki ɗaya a tattalin arzikinsu da kuma a cikin masana'antunsu bai kai na Kano ko na Lagos ba. Ali Madugu ya ce kin sanya hannu kan wancan yarjejeniya ta Afirka da Najeriya ta yi ya yi mata tasiri. Saboda haka kin sa hannun Najeriya ta yi sai ya sa dole yanzu su wa'annan ragowar manyan kasashe na duniya Faransa na Turai Faransa Germany ita Birtaniya nan gaba za ga waɗansu su ma suna zuwa neman a sa hannu a kan yarjejeniyar cinikayya da kuma tattalin arziki a Najeriya wanda zai ba su dama shigo a yi kasuwancin. To kyansa ga Najeriya shine za ta iya sa a hannu da Faransa ta sa mabambanci da Jamani ta sa mabambanci da Ingila. Kowace za ta kalli menene karuwarta menene shigabanta a cikin yarjejeniyar. Masanin tattalin arziki Dr. Dauda Kwantagora ya yi bayani kan abin da najeriya za ta ci moriya daga wannan ziyara ta zuba jari na farko gaskiya magana shine za a tsaya a auna a gani a ta wani fanni suke so a kara fadar kasuwanci kaga ya kamata a ce fadar kasuwancin za a yi ya zama wanda zai amfani ƙasar ne a baki daya ma'ana wanda zai shafi kowane yanki na ƙasar a kan albarkatun da Allah ya ma kowane yanki misali kaga idan ta zo hasan kasuwanci masana suna sa ran cewa za a faɗaɗa kasuwanci ta hanyar kasuwancin cinikayya na fuskan noma to in aka yi ta fuskan noma haka zai taimaka ma yankin arewacin kasan wanda noma shine kusan abin da suka yi dogara da shi to haka kuma ana sa ran kuma wannan fuskan kasuwanci ya zama na cewa zai ba da karfi wurin ciniki ko kuma taimakawa wurin bankaɗo ma'adinai waɗanda suke jirge a yankin arewa. To kamar ta yankin kudancin ƙasar fa? Idan ka duba ta yankin kudu kuma sannan a wannan cinikanyan kuma zai shafi kamar harkan man fetur da iskan gas. To a taƙaice kuma akwai abubuwan da suke ma Najeriya tarnaki kamar misali harkan wutar lantarki wanda yake hannun 'yan kasuwa. To kaga zuwan su za a sa rai misali kamar inda za su zuwa jari a wurin tunda su suna da kwarewa to za a iya samun inganci a kan harkar wutar lantarki wanda kuma shine ginshiki na ci gaba na ƙasa musamman ta wurin more rayuwa saboda za a ga masana'antu da komi ya ta'allaka akan harkan ingantaccen wutar lantarki. Mun tambayi Alhaji Ali Dugu kan tasirin wannan bukatar kasuwanci da zuba jari da za su yi wa Najeriya. Tabbas zai mata tasiri domin ne idan aka zo za a koma ne a'a ka san kanka na san kaina me zai amfane ka ne zai amfane ni in ka dubi manya-manyan masana'antun Najeriya wanda aka kafa tun daga shekaru kamar 60 da suka wuce za ka tara yawancinsu na turai ne daga baya-baya ne aka fara samun masana'antu da aka kafa su na mutanen gabas da sauransu to saboda haka an koma an ji alkalami baya su wa'annan kasashe da Najeriya kowa zai ga alfanun da ya samu a da shi yasa ake kwaɗayin yin wannan na yanzu domin tattalin arzikin Najeriya ba wai a shaci faɗi ba ne lallai ne an gani ba a Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowanne daraja ko kuma suka fi kowanne cancanta ko kuma suka fi kowanne a dacewa wajen sa jari domin ne a Najeriya ne za ka zo ka sa jarinka ka tabbatar da cewa in ka jarin ka zaka ci riba akan jarin ka sannan kawo jarin nan da ake yi a nan ne kuma ya kamata a ce ita Najeriya ta duba ta tabbatar duk jarin da za a kawo Najeriya to a tabbatar zai samar da aiki a Najeriya zai samar da walwala ga 'yan Najeriya kaga an samu cin riba guda biyu kenan sannan kayan da za a zo a yi a Najeriya ya zama za a iya fidda wa'annan kayan kuma a sai da su a wajen Najeriya kaga an samu riba kenan to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.